الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kayo mu yau shida ga watan Rabiul Awwal hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1439 kuma 25 ga watan 11 eh, miladiya 2017 a wannan masallaci mai tarin albarka Masjidul Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasin tafsirin Alqur'ani mai girma a cikin wanda ake gabatar da shi mako mako da izinin Allah yau zamu tashi sabuwar sura zamu tashi suratul a'la bismillah mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى بسم الله الرحمن wannan sura suratul a'la an kira ta da suratul a'la saboda an ambaci wannan kalmar a cikin ta ta farko kamar yadda mala ya karanta sabbi isma rabbikal a'la kusan magabata haka suka yi ittifaki akan kiranta duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da suratu sabbih isma rabbikal a'la ya dauko ayar farkon a matsayin sunan sura wannan sura suratul a'la ayoyin ta sha tara, sannan an sukar da ita a makka ne sannan a jerin surorin alqur'ani ita ce ta da bakwai. an tabutun daga suratul fatiha ita ce ta da bakwai. ayoyinta sha tara an saukar da ita a makka al-imam al-bukhari rahmatullahi alayhi ya rawaito hadisi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam al-bara ibn azib dake tabbatar da cewa sura ce makkiyya al-bara ibn azib radiyallahu anhu yake cewa kana awwala man qadima ilaina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam mus'ab ibn umayr wa ibn ummi maktum فجعلا يقرئاننا القرآن ثم جاء بعدهما بلال وسعد وعمار ثم جاء بعدهم عمر في عشرين ثم جاء بعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما فرح أهل المدينة فرحهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب رضي الله عنه يقول farkon wanda ya fara iso mana garin Madina mutum biyu tun kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira to wasu sahabbansa sun riga shi gabata zuwa Madina to farkon waɗanda suka fara isa garin Madina su ne sahabbai guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su daga makka su tafi su je su fara karantar da mutanen madina alqur'ani waɗannan mutanen guda biyu su ne mus'ab ibn umayr da kuma abdullahi ibn ummi maktum duk da kasancewarsa makaho albara ibn azib ce da suka iso madina sai suka ci gaba da karantar da mu alqur'ani bayan su sai sahabbai guda uku suka sake zuwa waɗannan sahabban guda uku su ne amma ibn yasir da sa'ad ibn abi waqqas da kuma bilal ibn abi rabah sannan bayan su kuma sai sayyidina umar ya zo da wasu mutane ashirin sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya isu daga baya to shine sai albara'u yake cewa fama qadima ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa wa qad sabbih isma rabbikal a'la ma'a suwarin ko fi suwarin mithliha yace manzon sama bai riga ya shigo garin makka ba madina ba face na haddace suratul a'la wato sabbih isma rabbikal a'la da kuma wata wasu irinta wannan hadisi yana shaida akan cewa suratul a'la sura ce makkiya malamai ba su sabani akan kasancewar ta sura makkiya sannan eh, babban darasin da wannan sura take karantar da mu shine tsarkake Allah subhanahu wata'ala tsarkake Allah subhanahu wata'ala sura abin da take karantar da mu kenan tsarkake Allah madaukakin sarki shi yasa aka bude ta da lafazin tasbih sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalarta eh, a hadisin bukhari da muslim eh, riwayar Jabir ibn Abdullah lokacin da mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu ya kasance sai ya zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi a garin Madina cikin gari ya sallar isha'i tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya gangara garin su ko unguwar su can fi aqsal Madina sai ya je kuma ya ja mutanen sa sallah to ran nan shi mu'az ibn Jabal mahaddaci ne a lokacin yana da hadda tun a lokacin yana cikin sahabbai waɗanda suke da hadda ta alkur'ani hadda wacce take mai kyau to sai ya kasance idan yayi sallah tare da manzon sama sai ya zo kuma unguwarsu shi liman ne sai ya ja su sallah sai ya tsawaita karatu ran nan yi wani abu ya faru wani matashi ya gama kiwon shi ya dawo zai wuce ya koma gida sai ya aje raƙuminsa a gefen masallacin mu'adu na jabal sai ya salla ya shiga masallaci domin a yi salla da shi kawai ya ji mu'adu ya ralle irin yadda ake cewa yanzu kawai sai jan karatu yake ya ce to ai ni ko ba a yi haka da ni ba ya fita daga salla ya daina bin sai na muazu bin jabal ya koma gefe ya kabbarta sallar shi ya tashi ya gama ya tafi gida ya je ya ajira kuma shi ya ƙara su kwanawa ya tafi wajen annabi sallama shi ma mu'az bin jabal hankalin shi ya tashi domin ya ji lokacin da wannan matashin ya fita daga sahu ya je ya kafa sallarsa ta daban shi ma sai ya guga ya tafi wajen annabi sallama dukkanin su sai suka yi arba suka haɗe a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya kawo ƙarar wani annabi sallama bai saurari mu'azu ba sai ya saurari wannan matashin ya ce ya ma'aikin Allah matashin ya ce ya ma'aikin Allah mu'azu zo zai zo wajen ka ya salla isha'i yusalli ma'aka al-isha al yana zuwa ya salla isha'i ta ƙarshe ana ce wa magariba da isha'i da ana ce musu isha'i sai ya zo ya yi da kai kuma ya koma unguwarmu ya zo ya tsawaita mana yana mana karatu manzo Allah sallallahu hankalin sa ya tashi ya kalli mu'az ce a turidu an ta takuna fattanan ya mu'az yanzu ka yi mu'az fitinan ne kake son ka zama mai matsa ma mutane to sai ya ce masa halla qara'ta bi sabbihi isma rabbika al'a'la wa shamsi wa duhaha wal-layli idha yaghsha me yasa ba za ka karanta in za ka ja mutane sallah ka karanta musu sabbi ba karanta musu sabbihi isma rabbika al'a'la ka karanta musu wash-shamsi wa duhaha sannan ka karanta musu wallahi idza yaghsha ya ishe su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wannan sura suratul a'la a sallar idi sallar idi a sama ya kasance na karanta ta a raka'a farko a raka'a ta biyu kuma ya karanta suratul ghashiya wato surar da take biye mata hal ataka hadithul ghashiya sannan a juma'a ma ya kasance na aikata haka wani lokacin sai ya karanta suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la a raka'a farko a raka'a ta biyu kuma ya karanta suratul ghashiya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nana Aisha radiyallahu anha ta ruwaito ya kasance yana karanta wannan sura a wutirinsa idan yin sallar dare to rakawoyi guda uku da suka rage to ta farko a cikin uku yana karanta suratul a'la wato sabbih isma rabbikal a'la sannan kuma yana karanta idza jaa abin nan abin nan qul ya ayyuhal kafirun na'am jazakumullahu khairan kul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu sai kuma raka'a karshe yana karanta eh, qul huwallah bai tabbata yana karanta falaki da nasi ba wannan riwaya ba ta tabbata ba tana da rauni to duka wannan yana shaida akan falalar wannan sura Sau da haka Allah madaukakin sarki ya ganar da mu Allah ta'ala ya bude ta da sabbi isma rabbikal a'la sabbi isma rabbika la'ala eh, akwai surori da yawa da Allah madaukakin sarki ya bude su da tsarkake kansa akwai wanda Allah subhanahu wata'ala ya amfani da fi'ili madi wato aikin da ya gabata sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh kamar suratul sabt sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh wa huwa al-azizul hakim يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون في لماضي sannan akwai inda Allah ta'ala ya amfani da fi'ili mubari yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim suratul da suratul tazabun ya amfani da fi'ili mubari sannan kuma sai nan da Allah madaukakin sarki ya amfani da fili amri sabbi hisma rabbikal a'la sannan akwai inda Allah ya amfani da masdari wato asalin kalma subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina duka waɗannan surori da Allah subhanahu ta'ala ya zabi ya bude su da tsarkake kansa ko umurtan mu tsarkake shi suna nuni ne zuwa ga girman Allah subhanahu ta'ala da kuma tsarkin sa ba daga cikin sunayen Allah akwai al-Quddus al-Quddus sannan daga cikin sunayen Allah akwai at-Tayyib wanda duka waɗannan sunayen suna fa'idantar da tsarki ne na Allah subhanahu ta'ala kalmar tasbih malamai suka ce ittifaqan baya halatta a faɗa ma wani in ba Allah ba baya halatta ka ce ma wani usabbihuka ina tsarkake ka a'a Allah kadai ake faɗa ma haka to shine nan Allah subhanahu wataala ne sabbih isma rabbikal a'la sabbih ka tsarkake isma rabbika sunan ubangijinka al'a'la wanda yake mafi ɗaukaka wannan al'a'la ɗin ko dai ya kasance sifa ce ta ismu ɗin sabbi hisma rabbika al'a'la ismu ɗin al'a'la sai ta zama ita ce sifarsa ko kuma al'a'la ɗin ta zama sifa ce ta rabbika rabbi ɗin duk wanda aka ce dama an rabbu sunan Allah ne an ce kuma a tsarkake sunan Allah madaukakin sarki wanda yake mafi ɗaukaka dama daga cikin daga cikin siffofi na sunayen Allah subhanahu wata'ala sunaye ne na ɗaukaka sunaye ne mafiya kyau babu sunan Allah subhanahu wata'ala da yake kunshe da tawaya sannan uluwun Allah subhanahu wata'ala dama kala biyu ne akwai uluwuz zati akwai uluwuz sifati Allah madaukakin sarki a zatinsa madaukaki ne sannan a siffofinsa ma madaukaki ne sannan kowanne daga cikin sunan Allah to akwai sifa a cikinsa in ka ce Allahu al-ma'luhu kenan in ka ce ar-rahmanu dama sifa ce in ka ce ar-rahimu sifa ce in ka ce al-maliku sifa ce in ka ce al-quddus sifa ce kowanne daga cikin sunan Allah suna ne na yanka kuma sannan bayan kasance wasu sunan yanka kuma sifarsa ce subhanahu wa ta'ala wannan sabbin isma rabbikal a'la al-imam abu dawud da al-imam tirmidhi da al-imam ahmad sun ruwaito hadisi iyaka wasu malamai sun raunana hadisin amma wasu kuma suna ganin in aka tattara isnadin sa zai iya kasancewa hasanun da ghairi aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da aka saukar da fasabbih bismi rabbikal azim a cikin karshen suratul waqi'a fasabbih bismi rabbikal azim sai manzo Allah ta sama sai ya ce ij'aluha fi ruku'ikum in kun tashi za ku yi ruku'u to ku sanya wannan ya zama abin da za ku faɗi a ruku'u da aka saukar da sabbih isma rabbikal a'la sai ya ce ij'aluha fi sujudikum wannan kuma ku sanya ta a cikin sujada shi yasa an kai ruku'u daga cikin zikiroran da ake keɓance ruku'u da su akwai subhana rabbiyal azim fasabbih bismi rabbikal azim sannan in kai sujada daga cikin zikiroran da aka keɓa sujada da su akwai subhana rabbi a'la to shine sahabi ya koyi cewa manzon sama lokacin da aka saukar da waccan ayat ta karshen suratul waqi'a fasabbih bismi rabbikal azim sai ya ce ij'aluha fi ruku'ikum in kun tashi ruku'u ku ce subhana rabbiyal azim da ita kuma wannan ayar da muke kanta da aka sokar da ita sai ce ij'aluha fi sujudikum waccan fi ruku'ikum wannan kuma fi sujudikum mun gane shi yasa hata a mazhabin malikiya suka zaɓi zikirin da ya fi mutum ya yi idan ya yi ruku'u shine ce subhana rabbiyal azim idan kuma ya sujada ya ce subhana rabbiyal a'la mun gane akwai ziyada wa bihamdi amma duk bata tabbata ba tana da rauni subhana rabbiyal azim arku su uku ko fiye da haka subhana rabbiyal a'la a cikin sujada ko su uku ko fiye da haka to nan Allah ta'ala ya umarce mu da fasabbih bisabbih isma rabbikal a'la Allah madaukakin sarki yace ka tsarkake sunan ubangijinka al'a'la wanda yafi daukaka in akwai wasu maɗaukaka to Allah subhanahu wata'ala ya fi su ɗaukaka kuma a saman su yake a saman su yake shi ke da iko a kansu shi ke da faɗa a ji a kansu ba wani wanda ya kasance yana da faɗa a ji a kan Allah subhanahu wata'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu Allah ba wanda ya tambaye shi abin da ya aikata saboda ɗaukakarsa da buwayarsa da isarsa da cikarsa amma wanda ba Allah ba shine idan yayi abu za a tambaye shi a ce lima dan me kai a tambaye shi dalilin sa amma Allah ba a tambayar sa dalili to shine sabbi isma rabbikal a'la sai Allah ta'ala ya ce الذي خلق فسوى الذي wannan ubangijin naka shine Alladi khalaqa wanda ya halitta fasawwa sannan kuma ya daidaita halitta ya halitta halittinsa ya daidaita halitta alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya halitta da kuma ya halitta ta sai daidaita ta ka tsaya ka kalli yadda Allah madaukakin sarki ya halicce ka wa fi anfusikum afala tubsirun a cikin ku kalli kawunan ku afala tusirun ba ku ganin yadda Allah ya yi ku ne idan ka kalli wasu halittu da Allah subhanahu wata'ala su ma haka Allah ya ne ya ga daman ya daidaita su amma in ka kwatanta halittar ka da tasu to za ka san Allah madaukakin sarki ya girmama ka yanzu da misali an halice ka muhatala kake yi irin yadda wasu dabbobi ke tsalle kafafuwansu guda hudu a ƙasa sisi ta tsalle tsalle take ko kuma da Allah madaukakin sarki ya halicci mutum a matsayin kawai irin maciji ba kafafuwa sai dai kawai ta jan jiki ya mutum yake allazi khalaqa fa sawwa Allah madaukakin sarki shine wanda ya halitta kuma ya daina daidaita halittarsa kuma bai nemi shawara wani ba lokacin da ya wannan halittar tasa to shine ya cancanta a tsarkake shi wannan tasbihin yan uwa da aka alakanta bayaninsa da halittar mu da kuma daidaita halittar tamu shine aka umarce mu mu zama muna yin sa ko da yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu alal aqalli a rana kai tasbihi su 200 da asuba kai 100 da da da maraice kuma ka sake yin 100 akwai kuma wanda annabi sama yake yi ba adadi akwai kuma wanda annabi sama yake yi su hudu yayi hudu da da safe yayi hudu da maraice subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida'a nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi annabi sama ya kasance yana yi su hudu yayi da safe su hudu sannan kuma yayi da maraice su hudu subhanallahi wa bihamdihi tsarki ya tabbatar ma Allah wa bihamdihi da kuma yabansa adada khalqihi adadin halittar da Allah ya ka san adadin wa rida'a nafsihi da kuma yadda kansa ka san ya kai yaddan Allah wa zinata arshi da kuma nauyin al'arshin Allah ka san nauyin al'arshin Allah wa midada kalimatihi da kuma adadin tawwada kalla ta rubuta kalmomin Allah kalmomin Allah wa ya san iyakarsu ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله da a ce za a samu manya-manyan tekuna guda bakwai su kuma duk itatuwan duniyan nan a da su su kasance alƙalin su kuma waɗannan manya-manyan tekuna sai a markaɗa ruwansu ya koma tawada sai a yi rubuta kalmomin Allah ma nafi da kalimatun Allah kalmomin Allah ba za su ƙare ba ka kace tasbihi ka ga yanzu alal aqalla a rana zaka ka iya yin tasbihi 108 208 104 da safi sannan 104 da maraice sannan ga wanda aka saka kai abu subhana rabbiyal azim subhana a sujada sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito ce kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani fil lisani thaqilatani ala al mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al azim kalimatani kalmomi guda biyu habibatani ila rahmani Allah ta'ala yana son su sannan khafifatani fil lisani in za ka faɗe su harshen ka ba su ya sha wahala ba sannan taƙila ta ne alal mizani amma idan ka faɗe su aka ɗauke su aka sa su a ma'auninka na aikin alherinka, sai su nauyi su ne subhanallahi wa bihamdihi kaga tsarkake Allah kenan subhanallahi wa bihamdihi sarki ya tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala wa bihamdihi da yabansa subhanallahi alazim sannan sarki ya tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala alazim wanda yake mai girma so daga wannan tasbihin an alakanta mu da shi kamar yadda aka alakanta mu da istighfari to haka aka alakanta mu da tasbihi sannan bayan wannan akwai wasu tasbihat da ake yi a cikin ruku'u da sujada سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح wannan shine Allah madaukaki ya alakanta shi da rayuwar mu gabaki daya ya ce sabbi isma rabbika la'ala ta ce allazi khalaqa fa sawwa ishara ce ta cewa tunda halice mu to mu zama mun nuzunci tasbihi ga Allah muna tsarkake Allah subhanahu wata'ala sannan tsarkake shi ba kawai a baki ba duk wani abu da ke da alaka a danganta shi ne muni zuwa ga Allah sabbi isma rabbikal a'la na hukunta kan me shi kada ya zama an hada Allah subhanahu wata'ala da wani a cikin bautarsa duk mutumin da yake shirka da Allah madaukakin sarki a ibadarsa to zai yi ma Allah tasbihi ba ko ya ta faɗi a baki amma aikace bai yi ba ma sabbaha Allah iz ashraka bihi ghayrahu fi ibadatihi bai tasbihi ba bai tsarkake Allah ba tunda ya gama Allah da wani a cikin ibadarsa sannan daga cikin lawazin na tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala mu tabbatar da Allah subhanahu wata'ala cewa lam yalid wa lam yulad tasbihi ne Allah bai haifa ba kuma bai ba a haife shi ba takadu samawati wal ardh يتفطرن منه وتنشق الأرض تقال السماوات يتفطرن, يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخف الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أو أن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه سنشي ce Allah ya ألا شيء ألا ce alƙarki ya ألا idan Allah ya bada labarin abinda kafirai suke faɗi game da su subhanahu wa ta'ala amma na uluwan kabira kaga duk wannan yana nuna tasbihi a rayuwarmu gabaki ɗaya, tasbihi da istighfar an tambaye shehu islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi da istighfar da tasbihi wanne yafi sai ya kwatance. Ya ce mutum ne kayan shi sun yi datti me ya kamata ya musu ce ya sa musu ruwan zafi ya wanke da sabulu sannan kuma in ya samu dama in sun bushe goge to idan kayan kuma suka yi fesfa me ya kamata ya musu sai ya fesa tirani to istighfari shine matsayin wanke kaya da kake Kullum cikin zunubi kake idan kai zunubi kai zunubi kai zunubi a matsayinka na dan adam to sai kai ta istighfari kuma kaga wanke tufa kenan da sabulu da kuma ruwan zafi da kuma gogewa saboda sauran abubuwan da suke dauke da suke cikin tufafin nan bayoyin cuta da aka kashe su to daga nan kuma ka sanya tufafin to sai kai tasbihi shine fesa tirani to shine Allah mulku yake ce Allah bi khalaqa fasawwa Allah madaukakin sarki shine wanda ya halitta tasawwa kuma ya ta halittar tasa duk wanda kaga Allah madaukakin sarki ya halicce shi to haka Allah madaukakin sarki yake son ya gansa shi yasa haramun ne istihza'i da halittar Allah kaga halittar da Allah madaukakin sarki wani kare na ta shi yasa hatta idan kaga wani da wata mummuna halitta an koya maka me zaka ci alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bihi وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا na yabo ya tabbata ga Allah wanda ya warkar da ni ya kubutar da ni daga abin da kai ya jarrabe ka da shi na mummunar halitta sannan kuma ya fifita ni akan masu yawa daga cin halittunsa da ya a ban kasa abin da aka ce ka ce kenan amma ba ce kai ma wani sukhriya ba ko ka masa istihza'i ka masa izgili alhali ba shi halicci kansa ba to shine allazi khalaqa fasawwa allazi khalaqa fasawwa Allah madaukakin sarki shine wanda ya halitta fasawwa kuma ya daidaita halitta yadda yake sanya ganta haka ya halice ta sai ce ne wallazi qaddara wallazi qaddara shi dai Allah nan da za a tsarkake sunansa allazi qaddara shine wanda ya kaddara komai fahada kuma sannan ya shirya ta kaddara ta Allah subhanahu wata'ala abinda ake ce ma kaddara da Allah subhanahu wata'ala yi shine abinda Allah madaukakin sarki ya hukunta ya tsara cewa sai ya auku a ban kasa abinda Allah subhanahu wata'ala ya tsara ya hukunta cewa sai ya auku a ban kasa shine ake ce masa alqadru ai ko a ce masa at-taqdir wanda wannan yana daga cikin musibu da wasu daga cikin musulmai tun sahabbai suna da rai aka fara samun waɗanda ake ci musu munkirul qadar wanda su ba su yi da ƙaddara ba wanda mun sha magana kansu a cikin darasin al'ubudiyya to wannan kaddarawa malamai suka ce gwaggwadon lura da nasosan alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam matakai guda biyar take da su التقدير ما لم شيء أقوي التقدير الأزلي أقوي تقدير يوم الميثاق سنع أقوي التقدير العمري سنع أقوي التقدير الحولي سنع أقوي التقدير اليومي منين أكي شمع التقدير الأزلي التقدير الأزلي شين يد الله سبحانه وتعالى يقدر كوم يدي قبل أن يخلق السماوات والأرض bi alfasana, Allah ya kaddara komai zai faru tun kafin ya halicci sammai da ƙasai da shekaru dubu hamsin duk abin da kaga ya afku a duniyar nan ko kuda ne ya mutu ko kiyashi ya mutu a yau to dama Allah ya kaddara yau zai mutu kuma ya kaddara wannan tun kafin a halitta sammai da ƙasai da shekaru dubu hamsin wannan hadisi ne da yake cikin sahihul bukhari da sauran kutubu littafan sunna tattaunawar annabi Musa alaihi salam da annabi Adam alaihi salam wanda mun taba wannan batun shi ma a cikin littafin al na Malam Ibn Taymiyyah to shine ake ce masa at-taqdirul azali duk abin da ka gani Allah ta'ala ya halicci alqalami Allah madaukakin sarki ya ce ma alqalami uktub alqalami ya ce ya rabbi ma aktubu na ce masa yi rubutu ya kai alƙalami ya ce me zan rubuta ya Allah Allah ya ce rubuta duk abin da zai faru a duniyan nan har duniya ta nade alƙalami kuma ya rubuta saboda babu wani abin da zaka yi face Allah madaukakin sarki ya kaddara shi shine taqdirul azali akwai taqdiru yawmin misaq taqdiru yawmin misaq shine lokacin da Allah maɗaukakin sarki kuma ya niyya halittar mu gabaki ɗayan mu an halarci babanmu annabi adam alaihi salam Allah madaukakin sarki sai ya nuna ya nuna mana shi da ya tabbata a hadisi sai aka ware aka ce waɗannan ya kai adam zuriyarka ce waɗanda za su tafi wuta Allah da kanshi ya ce ibo dukkanin muna cin alam abinda malamai suke cin shi alamun zarra kowa yana ƙwayar zarra aka ce ma annabi adam alaihi salam ya ibo ɗan wuta a cikin zuriyarsa dole ya ɗibo Allah ya ya aka sake cewa ɗibo waɗanda za su tafi aljanna ya ɗibo shi ya yasa annabi sama ya ce lokacin da ya yi mai aka tafi da shi sama ya ga annabi adam alaihi salam in ya kalli wani bangare sai ya kuka in ya kalli wani bangare ko sai ya dariya in ya kalli zuriyarsa yan aljanna sai ya dariya in ya kalli zuriyarsa yan wuta sai ya kama kuka to shine take ce mishi taqdiru yawmil misa wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin taqdiru yawmil misa kenan to sai na uku shine take ce mishi at-taqdiru al-umri التقدير العمري شي كما شيني قدرا ود الله سبحانه وتعالى يمك كي اكن كدني a ranar da Allah madaukakin sarki niyyar dugon mu ya shiga cikin mahaifan iyayenmu mahaifan uwarmu hadisin Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمره بأربع كلمات بكتب رزقه وأدبه وعمله وشقي أو سعيد idan mutum ya bi waɗannan matakan guda uku arba'in arba'in guda uku sai a hura masa rai watanni hudu ke daga nan sai a hura masa rai sannan Allah ta'ala ya umarci mala'ika ya faɗa masa abin da zai faru da shi a rayuwar shi guda hudu bi katbi rizqihi za a rubuta maka arzikinka duk abin da zaka sama ko da kwandala ce an riga an rubuta wa amali sannan kuma za a rubuta wani irin aiki za ka yi duk aikin da za ka yi duk wanda ka ganshi ɗan express Allah ya rubuta mai express zai wanda Allah ya rubuta lakkara zai zama lakkara ne soja soja zai zama dan sanda dan sanda zai zama Allah ya riga ya ya rubuta duk wani aiki da za ka yi wa amalihi kenan wa ajalihi sannan yaushe za ka mutu ranar da mutum zai mutu ba abin da za a ƙara mutum sannan wa shaƙiyun aw sannan an rubuta shaƙiyi ne mutum ɗan wuta ne shi Ausa'idu ko ko aljanna ne shi ne suke ce masa a taqdirul umri sai na hudu shine a taqdirul hauli shi kuma shine ƙaddara wadda Allah ke yi ya bajet duk shekara إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر kaga shekara shekara duk shekara abin da ake cewa lailatul qadr daren kaddarawa to Allah subhanahu wataala yana budget me zai faru a wannan shekara kuma gabaki daya shine ake ce masa at-taqdir al-hawli sai na biyar shine at-taqdir al-yawmi kullun kuma Allah madaukake saki yana da abin da ya hukunta maka a wannan rana ku duba tafasi abin yadda aka rarraba su kulla yau min hofi sha'an Allah kullum a cikin aiki yake Bayan baya huta irin yadda yahudu suka ce wai wa Allah yana hutawa ya yi ne suke zuwa su gaishe shirin asabar to daga rana asabar ba ta aiki kaga shine wannan sune matakan taqdiri da Allah madaukakin sarki yayi allazi wallazi qaddara sannan wannan kaddara malamai suka ce tana da matakai guda hudu ne akwai kitaba akwai khalq akwai ilm akwai mashi'a in an ce kitaba Allah madaukakin sarki ya rubuta duk wani abin da zai faru dama gashi can a wancan hadisi Allah ta'ala da ya halicci alƙalami sai ya ce masa yi rubutu alƙalami ya rubuta komai to Allah ya riga ya rubuta komai shine kitaba sannan sai ilmun ko khalqun kai Allah ya halicci duk kowane abu wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira Allah ya halicci komai kuma ya kaddara shi sannan sai na uku shine ilmun وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات wala في الأرض babu wani abu wanda ko kwayar zarra ne da zai zama ya fafa a cikin ilimin Allah sai abin da kaga ya faru to Allah ya san da shi sannan sai mashi'a duk abin da kaga ya faru Allah ya ga damar ya faru a ranar da wannan abin zai faru duk dabarar da za a yi wannan abin ya faru mashi'a take to waɗannan su ne maratibul qadr ko suna ce musu arkanul qadr to shine Allah ta'ala ce ladhi qaddara Allah madaukakin sarki shine wanda ya kaddara komai ya taskance shi ya iyakance shi ya sa mai lokaci ya sa mai wuri sannan kuma fahada ya shirya ya shirya wannan fahada din malamai suka ce kamar mujahid ibn jabar rahimahullah almajirin ibn abbas yake cewa hada lishqawati was sa'ada Allah madaukakin sarki ya shiryatar wani ya kasance dan wuta wani ya kasance aljanna wa hadainahu najidai wa hadainahu najdai Allah ce mun shiryatar da dan adam hanyoyi biyu hanyoyi biyun nan annajdan sune tariqul khairi da tariqul sharri ko dai hanya alkhairi ko hanya sharri sannan hidayar Allah subhanahu wata'ala hidaya kala biyu ce akwai hidayatu ta'limin wa irshadin akwai hidayatu tawfiqi hidayatu ta'limin wa irshadin wannan ita ce aka ba malamai aka ba annabawa su yi wa'azi su karanta amma ba su mallaki shirya a hannu ba su mallaki shirya a hannunsu ba shi yasa sai ka ga hatta a gidansu an jarrabe su wannan Allah na nuna cewa shirya a hannunsa take amma hidayatu tawfiqi wannan a hannun Allah take Allah shine ke shiryatar da wanda yake so shi ya da wanda yake so sannan wannan hidayar <clears throat> akwai alhidayar diniya sannan kuma akwai alhidayar kauniya alhidayar diniya ita ce Allah ya ka kai shiryatar da kai ka zama mabiyinsa ka gane kafirci ka kiyinsa kai musulunci ka gane imani ka bi shi ka kiyin fasikanci ka gane sunna ka bi ta kaƙin bid'a da sauran dukkan wani abu wanda ya kasance na bata ne kishiyarsa kuma shiriya wannan ita ce ake ce mata alhidayar diniya alhidayar kauniya ita kuma ita ce yanzu nan duk muka tashi kowa san gidan shi ko ba haka bane in aka tashi yanzu wani ba zai zo kawai shike ne sai ya zo ya ta tafiya ya ta tafiya ya ta tafiya sai ya zo kofar gidana kawai sai ya buga sai ya buga goshin shi ba sai ya gane ai ba gidan shi yazo ba gida da yazo ko sannan ni ma in na tashi ba zan tafi shikenan in shiga dimuwa shikenan kawai sai in tashi bi sai in tafi wani gida in ce nan ne gida na ba hidaya hidaya kauniya ce wannan sannan a cikin hidaya kauniyya ce kake gane kai namiji ne wacce ta gane mace ce malamai suka ce wannan hidayar kauniya har dabbobi ma Allah ya musu ita shi yasa jakinka in ka in ana da jakiya inda ake da jaki ya san gidansu kazarka yanzu idan ta gama kiwo sai ta koma gida agwagwarka sai ta koma gida Allah ya shiryatar da ita ba za ta je shi kenan kuma ta ki zuwa wani ta ki dawowa ba to wannan hidaya kauniya kenan Allah madaukakin sarki ya ma ya ma dan adam ya ma wanda ba dan adam ba to amma wannan hidaya diniya ta takhtassu bi bayin zakar ta shafi dan adam ne kuma sai wanda Allah ke so sannan zai zaba sai ba shi shari'a to wannan wannan kuma shine ce a wallazi qaddara fa hada Allah madaukakin sarki shine wanda ya kaddara komai fa hada kuma ya shiryata da nau'ukan nan da nau'ukan shari'an nan daga cikin shiriyar da Allah subhanahu ta’ala ya ma adam shiriya ta ilimi shiriya ta ilimi dibe da zaka ga dan adam ya zo yana bayani akan wata matsala, ko wacce ta shafi addini ko kuma ta shafi rayuwa ya hada wani abu ya aika shi sama fa ya je ya makale a sama duk wanda yana cikin hidaya ta Allah subhanahu wata'ala da yaba dan adam ya bashi kwakwalwa ya bashi hankali to kaga ashe wannan ubangijin da ya waɗannan ayyukan shine ya cancanta a masa wannan tasbihin wato a tsarkake shi baya halatta a hada shi da kowa a cikin bauta shi ya cancanta a gode mawa a bauta masa a cikin hidayan nan ne likita sai ya duba ka sai ce ga ciwon da ke damanka sai ce maka ai ga rashin lafiyar da ke damanka kuma sai ya wasfafa maka ya rubuta maka magani ya ce ka sha magani kaza sai ka sha kuma sai ka warke ta hidaya ce ta Allah shi ne alladhi qaddara fahada? hada wallazi qaddara fa hada shine wannan dai ubangijin wanda kaddara ya kaddara komai fa sannan kuma ya shirya sai ce wallazi wallazi akhraja al-mar'a wallazi akhraja al-mar'a Allah subhanahu wa ta'ala nan da ya wajaba a masa tasbihi wato a tsarkake shi allazi akhraja al-mar'a shine wanda ya fitar da ababan da ake rayuwa da su al-mar'a abubuwan da ake rayuwa da su malaman tafsiri suka ce al-mar'a nan kinaya ce anil nabatat Wani والعشب والكلع التي يعيش عليها بنو البشر وسائر الحيوانات ishara ce zuwa ga tsirrai da Allah ke fitarwa wanda dan adam zai ci da kuma wanda dabbobinsa za su ci mata'an lakum wa li'an'amikum ababan jin daɗi ne da za ku rayu da su ku da dabbobinku sai ku ci a gonarka sai ka samu abin da za ka ci kuma dabbobinka ma su samu abin da za su ci in ma naka ba su ci ba musu su ci tsuntsaye su zo su ci shine allazi akhraja al-mar'a Allah madaukakin sarki shine wanda ya fitar da abin da dan adam ke rayuwa da shi sai aka mai da shi mar'a daga arzayu kiwo ai kai ma kiwo kake yi shi yasa zaka ji ma ai habbo shi haushi ke cewa ai nayi koto amma asali wa ke koto suke koto ya kaji mutum ya ce ya koto to kaga shi ne nan mar'a abinda kake rayuwa da shi a matsayin kai ma kana kiwo ka samu ka ci sannan dabbobin ka su ci suna ka duba yadda Allah ke fitar da shuka ya banya mai ban sha'awa mai kyau mai burgewa in ka shiga gona ta burge ka wani zubin sai dai kai Allah tasbihi in kana da imani shi wancan kafirin ai da ya shiga wa dakhala jannatahu huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abadan wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in ruditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba shine wance yake masa wa'azi yace falawla id dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah to ka shiga gonarka ta burge ka sai ka ce ma sha Allah ba ka ce ha ai ai taki ya ji to shikenan sai takin kuma ya zama ko ya zama dalilin kone wacce abin nan fa asbahat kasari fatanadu musbihi an ighdu ala harfikum in kuntum sarimin anqalabuhum yatakhafatu kaga ai can qala awsaquhum alam aqul lakum laula tusabbihun kaga tasbihin ko da yazo yana musu wa'azi sai ce ba na ce muku ai da kun yi tasbihi lokacin da kuka shiga gonan nan sai subhanallah in abu ya burge ka subhanallah ake son ka ce ba coach ba coach wasu mutane ne can suke cewa arna to shine wallazi akhadha al-mar'a Allah madaukakin sarki shine wanda ya fitar da abin da ake fitar yake fitar da ababen da dan adam da kuma dabbobi suke rayuwa da shi suke kiwatuwa da shi su ci su koshi domin su rayu sannan ya sanya waɗannan almar'a din ya sanya shi kala kala wani abin in zai kiyaye maka lafiyar kai kaman abin nan vitaminat vitamins in aka ci su ko aka sha su su Kare maka su kare ka daga ciwo su kara ma garkuwar jikinka ƙarfi garkuwar jikinka da ke fada da cututtuka da ƙwayoyin cuta sai su kara masa ƙarfi akwai kuma abubuwan da idan mutum ya ci su abin da suke bashi kawai sai su bashi energy sa shi ta ƙarfi kawai idan ya samu karsashi a rayuwa irin su carbohydrate ko akwai abubuwan da su kuma su suke gina masa jikinsa samar da jini su samar da kaza su samar da kaza duk suna cin almar'a to haka su ma dabbobi haka Allah madaukakin sarki ya musu Allah ne wannan sai mu koma sabbihi isma rabbikal a'la tsarkake ubangijinka wanda sunansa ka tsarkake sunan ubangijinka madaukaki sai ce faja'alahu faja'alahu fa'an ahwa faja'alahu ahwa bayan da ya fito a matsayin abun ban sha'awa saja'alahu sannan sai Allah ya sanya wannan abin da ake ci watuwa da shi ake rayuwa akan shi dabbobi suke ci ɗan adam suke ci sai ya zama busa'an sai ya zama busasshen karmani ahwa sai ya zama kalan shi ta canza launin shi ya canza ya zama baki baki saboda bushewar da yi al gushau shine abinda yake kasancewa na tarkaci ai shi sa manzo Allah sallallahu alaihi da ya tashi siffanta yadda al'umman nan za ta zama cewa tatakalabu alaiha al'adau yushiku an tatada'a alaikum al'umam tada'iyal akalati ala qas'atiha manzo sume yace suwa kiris lokacin da abokanan gaba za su zo su yi muku wasu irin yadda ƙatti majiya yunwa idan aka ajiye musu daren abinci suke wawa su a kansa in ba ka yi ba nuri sai sahabbai suka ce amin yau yawma idin nahnu ya rasulullah ya ma'aikin Allah za a mana haka ne saboda ba mu da yawa a lokacin mun zama yan kaɗan manzon su ne ce innakum yawma idin lakasiru walakin gusa'un ka gusa'is sayli kuna da yawa amma yawan banza yawan tunkuba yawan datti yawan tarkace mu an yi magana yau a duniya ce musulmai su ne nabi a yawa a duniya haka ake lissafi wasu kuma sukan ce su ne na uku addinin wai mabiyan addinin da suka fi yawa a duniya su ne addinin budda addinin budda addinin da ake a indiya da china kaga su suke da yawa ko in ka ce duniya zuciya ana ba da labarin ana cewa china in za su rike hannunsu mazansu da matansu da yaransu da ƙananansu wai za su yi ma duniya zobe ko su suka fi kowa yawa a duniya to mafi yawancinsu eh, china mafi yawancinsu addinin budda suke ko to sannan ga indiya su ma suna da yawa suna da yawa to addini na biyu da ake faɗa da ke bi ma addinin budda su ne musulmai kaga muna da yawa ko duk da wannan lissafin fa ba musulmai suka yi ba su kafaran ne suka yi wannan lissafin suka gano cewa mu ne na biyu ya sani ma ko mu ne na ɗaya amma manzo sani cewa banza ne walakinnakum gusa'un ka gusa'i sai za ku zama kawai kawai karmami wanda ruwa ke kuroshi. shi irin an cicire an cire komai na na hatsi shikenan irin yadda yake yawo a saman ruwan nan haka al'umma za ta zama Allah zai cire tsoron abu zai cire abokanan gaba tsoron mu mu kuma Allah madaukakin sarki ya sa mana tsoron su haka mun san me fadi yanzu ba mu gani haka ne ko ba ba zo an zo wajen ko ba zo ba yau shugaban duniya na kafirci in zai yi magana kowane shugaba na musulunci shiru yake yi sannan ba wani shugaban duniya yau da zai cewa ya zauna lafiya bai yi hudu da kasashen kafirai ba kuma ba su ba abin da suke so ya musu ba bai isa ba kuma ya ce ya isa ya gwada bai isa ya yi ba in ya ce ba zai yi da su ba to zai gani shi ma ba za a kai wani lokaci ba zai san inda yake kaga to shine to dai mahallin shan shine gusa gusa duk wani abu da ya zama na banza to shine Allah mana ku take ce ka tuna yadda Allah shi ya halicci ya banya mai kyau ta fito da ban sha'awa ta fitar da shuka ta fitar da kaza ƙarshe kuma faja'alahu gusa'an sai Allah ya sanya ta ta zama kawai karmami busasshe wasu malaman duga suna cewa yusamma kullu shay'in yabitin gusa'an duk abin da ya bushe ya halatta zage ci mashi gusa to da yake yadda aka yi da shi busasshen abu yanzu alayyahu yana ɗanyen shi ai in dai ba iska ta kai iska ba da wuya ka aje shi kawai sai iska ta zo ta tafi da shi amma ka bashi ya bushe alayyahu sai ya bushe da ya bushe ya raka kau ya zama kauda sai ka zo sai ka bashi daidai inda ake iska naka ne ga ba zai zama naka ba to shine gusa'un din a wata lugha ana cewa gusa ai masa'un shadda ana jami'in gusa'u da al-agsa'u shine duk abin da ya kasance busasshe kawai da iska ta zo za ta kaɗe shi ko idan ruwa yake ruwa zai zo kawai ya gaba da shi to shi ne wuta fa ja'ala sai Allah ya sanya shi guta'an ya zama busasshe daga baya shi wannan abin da da shi kuke ci ahwa wanda ya kasance baki baki lafazin al malamai suka ce an samo shi ne daga al-huwatu al-huwa shine launi ya kasance shi ba baki ba shi ba kore ba shine suke ce mishi al to in an tashi siffan tashi sai a ce masa ahwa baki wulin sai a ce aswadu in kore ne fatau sai a ce akhbaru ko to amma idan ya kasance shi ba kore ba shi ba baki ba irin yadda abu yake in ya bushe kai kai tsaye ba za ka ce masa baki ba sannan ba za ka ce masa kore fatau ba to shine ahwa faja'alahu buka'an ahwa sai Allah ta'ala ya sanya wannan yabanyar taku da kuke takama da ita sai ta koma ta bushe daga baya ta zama ko dai ba za ku yi amfani da ita ba ta gama aiki ko kuma Allah malakukin sarki ya sa kila za ku iya amfani da ita abinda ake mai da shi ya zama kauna Allah ne wannan ba ku kuka yi ba domin har ta bushewa Allah ne ya sa ta ta yi ai gashi nan yanzu Allah yana nuna mana cewa shi ya halicci wannan yabanyar dan ya fatau sannan kuma shi yake sa ta ta bushe ta zama sai dai a marmashe ta ka dauki kuka ya kuka take aka tsinko ta daga uwarta daga bishiyarta to daga baya ban aka aje ta take zama waye mai da ita ta bushe Allah da Allah ga dama ba za ta bushe ba to shine faj'alahu ta'ala so daga waɗannan ayoyi yan uwa dauke suke da safanni masu yawa da suke umurtan mu da cewa mu ba Allah subhanahu wataala hakkin sa kada mai sakaci a game da hakkin Allah subhanahu wataala mu bauta masa shi kadai mu tsarkake shi a cikin bauta kada mu yi wasa da wannan tsakakewar tasa Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon haka Allah ya bar mu a matsayin bayansa sa na gari Allah shiryatar da mu abinda muke aikata wanda ba daidai ba Allah madaukaki saki ya yafe mana kurakuran da muke yi Allah madaukaki saki ya kauda kai daga bar daga gare su sannan kuma Allah ya ba mu ikon barin su gabaki daya Allah ya sa mu cika da imani Allah ya marayuwar mu albarka ya shiryatar da mu shiryatar da zuriyar mu Allah ya sa abinda muke karanta ya mana amfani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك